ta hello kana jina na ruwan ga ina ne kuke hada shi baba a uh, uh, baraka place ne baraka place su a da ne suke hada shi tare da kai akwai wani su da muka zauna tare da su jiya eh, kamar wada wa da kamar wa da kamar wada da eh. akwai grace eh sakon abokin masu gudanar da kun ka hada lokacin gudanar da kun ka hada gaba daya in zo an gama hadawa ni dai an dai bani ne ok su da su kun shirya hada su ko da kazo sun gama hadawa da na zo a program ya riga ya yi nisa ok saboda na je neman aiki gudanar ne kaje da su gudanar ne da su can living fate gudanar ne da su cikin nila a cikin ledan da aka buɗe guda biyu ne guda biyu ne eh. wanda ka je da su eh. to lokacin da ka bar su nan bisa kujera ina ne ka tafi an ce ka je hitsari ka je ko tutu eh, na je bayi tutu na je ita an ka kai awa ɗaya kana tutu ban kai awa eh awa ba. okay to kana sa ran dama ai timin din shi ya tashi bayan awa nawa ne a baba rashin lafiya ne ya sa ni je tutu ok ba tutun ka ba ina nufin shi wannan da kaje wannan explosive device din an yi targetin ya tashi kamar ya yi exploding daidai awa nawa sun zo sun duba da kyau wai ba asalin explosive ba wai fake ne wai ba explosive to za ku hada fake kun kun kada shi ba fake kun kada kuma ba kan ba matsayin fake kada shi kaje da shi wurin ba ku hada shi a matsayin fake ko ko janun haka zai dama ka hada shi matsayin fake ko janun kun ka hada shi a za ku kwaɗa fek in kwaɗa fek ba kaɗa kai kaje wurin baka ka aje shi kana nufi ne kada ya tashi da kyau yasa ka je toilet ko ko mene ne da yasa ka bar shi wurin ka tafi ai baba ka san abin da na ɗauka eh. ina ba dan yarinyar nan da na yi mu'amala da ita a wurin ba wallahi tallahi da ya tashi tuntuni kenan bai ma shiga jaka ma ba ok to amma ya kuka kuka ka zara haɗa su sauran da kuka ka haɗa suna ina ana an kaje da su kai na sauran da kun ka hada ina kun ka je da su ban da wayannan dai sauran da kun ka hada tun kace kun hada da yawa a ina an ka je da su an zo an banni ina rawa ok su sun ka fita da sauran su wa'anda muke sunan su da sunan su suna da yawa ba eh ga sunan su ko tuno ne shi yasa na gaya ma akwai wisdom eh akwai yusuf eh. ibrahim eh sai akwai grace eh akwai wata kuma mun yi rat eh, ok kafin ku haɗa wannan can ba a gidan wa kun ka taɓa za a kun ka haɗa kuma ban taɓa zuwa program ɗin ba sai jiya sai jiya an ka haɗa eh, da aka gayyato ji ba ok ina ne an ka samu kayakin da an ka haɗa su wa ya zo ina kuka so kayakin kuka kawo su ko wani ne kawo kayakin da an ka haɗa da su ni na zo koyo ne ka zo ok wane ne wanda hiku iya wanda ke koya muku eh sa wani wanda yake ya fi ku iya da ke koya muku a wurin eh sun zauna shi ne ce wane ne wanda yake kace ka zo koyon hadawa ne dj no limit dj no no limit sunan shi no limit eh dj ba dj no limit yes sir ok gajiyan guda ya hada gaba daya gaskiya ba zan iya bayyana ba ba ok to kai da kaje living fair kaje da su cikin naira guda biyu lokacin da ka tashi da za ka tafi wani kuma ya fita je wani church ne tunda akwai living faith akwai catholic akwai suna da yawan sabon tasha wani ne wanda ya ɗauka kuma ya tafi wani wuri da shi ba a cire ma wannan kai na yake ina da ki cire bai wannan tunda wannan magana shi ba matsala cire cire daga kanka sama wani magana da kai ba ba ina ne kuma kun ka je kun eh, wane ne dauka kuma ya tafi ina ban son wani rigima da gam na gaskiya ya kan mu sani tun da Allah sa alaro asiri bai tashi ba ko mm. inda ya tashi yanzu labari ake yi ko mm. sai a ce marigayi da taniya na taniya wani sunanka mm, kulik eh kulɗik sunanka na kwarai samuel kulik ake kulik sunan gida ne ko ka da kyau comfortable ba so banda kai da ka ɗauka ka je living fed a zauna da kyau kai kalli na banda kai da ka je living fed da naka wanda sun ka fita na suka tafi da nasu look at me here ake sun tafi su garuruwa eh. ina da ina su suna ma ƙoƙarin su bi ni ma jiya din ba saboda na yi tarawa a wurin eh. na yi tarawa a wurin su wuce ta refinery refinery wani church za su je ba san church da za su je ba amma su wuce da nasu wanda an ka hada wai sun su kuma su wuce ta abuja junction ok kayayyakin nan kun so su ne kai ka so su